الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى بيساتي حد أما أولنا سافيا سلاح دي اللهم شاءك بوطن جمادة الأولى ما هي جرر صلى الله عليه وسلم sana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ne da sha bakwai da watan hudu a lissafin miladiya dubu biyu da goma sha daya su gaba da karatun sirar mazo sallallahu alaihi wa ala alihi wa daga littafin al-rahiq al-maktum wannan masallaci mai albarka insha Allah a yau ba mu tashi Na matashiyar da malam ya sa mata suna ƙuraishin yuhallilina a batalili haka ne ko? har yanzu ne maganar da malamin ke kama na ita ce abin da ya shafi bayan gazawar da ƙuraishawa wato waɗanda da su imani da farkon lamari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gazawar da suke wajen wuce hasken musulunci da dakatar da da'awarsa ta hanyar zuba mutane kada su saurara suka komo kuma hanyar maganganu marasa a kan annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka bi shi kan wannan addini abu kuma ya tsanani ya fara zuwa harkar azabtarwa kuma da muka da aka azabtar da wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda imanin su sai kuma suka dawo kan shi kansa nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kokarin cutar da shi bayan an yi da baki da zagi da cin mutunci da ɓata suna to za su koma kuma su yi ƙoƙarin cutarwa ta ɓangaren jiki wato a ce sun taɓa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan cutar da shi domin su ba dakatar da wannan kira kiran da suka tuhumi yana zagin su yana zagin allolinsu da suke bautawa yana kuma nuna musu hankali suka ce lalle dole su ɗau matakin da za su dakatar da wannan wato kira to shi ne malamin yake cewa quraishin yuhaddiduna aba talibin yace wa ja'at sabatu quraishin shugabannin quraishawa sun go ila abu talibin wurin abi talib bakan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa qalu lahu sai suka ce da shi wa aba talib إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا للي كي mutum ne wanda yake da a wurin mu yana ganin ka da girma domin girman shekarunka da darajarka da matsayin da kuke da shi a cikin mu wa inna qad istanhaynaka min ibn akhika mun nemi ka hana dan uwanka shine istanhaynaka mu nemi hani wato mun nemi kai ka tsaya ka hana ɗan ɗan uwan nan naka ya hannu daga abin da yake yi na zagin abin da muke bautawa na kuma rona mana hankali da makamancin su kuma da za mu zo musu falam tanhahu anhu anha ko anna amma ba ka hana shi daga gare mu ba ma'ana ba ka hana shi yin abin da yake yi ba wa inna wallahi mu kuma mu rantsu maka da Allah la nasbiru ala hada ba za mu haƙuri akan wannan ba kun gama magana ta fara zuwa kuma matsayin inda za a ɗauki mataki doka ta zama a hannun yadda aka ɓata masa rai min shatmi aba'ina na daga zagin da yake da iyayenmu wa a ahlamina da kuma yana mana hankali da ɗaukar wawaye wa aibi alihatina da kuma aibanta wato abubuwan bautar mu aib nan masdari ne ba isim din bane wasu za ka ce aibi aibantawa a kamar yadda ya sa shi a shiyakin tasfihi wannan kuma aib ba za a ce ka aibi ba saboda aib ya ta'adda bi nafsihi ana cewa abahu ya aibuhu aiban shi yasa ya tashi a haka hmm. amma ba fi'ilin bane eh, masdar ne yace wa aibi alihatina hatta takuffahu anna har sai ka dakatar da shi ya daina ka taba mu ya daina kula mu abun fa ya isa haka mun san mun gaji ba za mu iya haƙuri ba ko dai ka sa hannun ka dakatar da shi ka ce baka tabe sake magana akan iyayenmu kada kuma ya nuna mana tunani kada ya sake magana akan abin da muke bautawa in ba ba kai haka ba kuwa au nunazilu wa iyyaka fi zalika to za mu fuskance shi da kai tauɗin kanka akan wannan lamarin wace nunazilu ay nuqabiluhu wajhan li wajhin fil harbi karka ce wai asu da mu saukar da ku ta'abiri ne na larabci abinda ake nufi da shi shine nunazilu an saukar da mu da kai da shi mu sauka kowanne ya fuskanci juna asalin kalmar kenan yawwa fuskanci juna ma'ana a yi ta ta ƙare ko mu gama da ku ko ku gama da ku kuma wannan ƙarshen kaiwa da tsoratarwa ke da za a yi mutum hatta ya halitta ahadin fariƙai ne a yi wannan har kowa zama cewa ɗaya daga cikin ɓangarorin guda biyu ya zama shi ya halaka ma'ana wanda aka fi ƙarfi a rubuta shi a kashe shi هو ما جلست فيه عظم على ابي طالب هذا الوعد هذا الوعيد والتهديد الشديد ومن منكم في صورة الله ببرازنة برازنة شنو التهديد؟ أي مكة برازنة إن كي كذا كذا أو كذا الشديد من الأمم تولى أبو عظمة يا جرمان سوسي على أبي طالب وأن جيش بجرمة لم يستهم به كذا ما نادي أبو مسلم إذا فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضا من الله صلى الله عليه وسلم ثم فأ بلان سيسي فأنا ستبه آآ إيه كيانسا شو زي إيه يا مكة بلوس معناته زي إيه نجوشي يساميش أما هو أيضا أتكراش فبعث إلى رسول الله هو أيضا أتكراش يجو قول لمن وقال سيسي له يا ابن أخي يا قوم الأقوال إن قومك قد جاءوني مثل لنك فات ولا نفهم جماعة قبيلة من يدكي سنجوني فقالوا لي كذا وكذا سوف تقول لي كذا وكذا وكذا وكذا يبقى لما بعد الأولى صار رب سكي ذات الأولى تاكي ذات يبنى أدن فوائفة ثم ذات ساهمي فأبقي علي وعلى نفسك to ka tausaya min ka yi kaina kuma ka ji kanka ka tausaya ma kanka wannan shi ma larabci ne fa amti ma'anahu fa ashfiq warham nafsaka warhamni an aina mun fahimta yau farka fassara shi da ka bar kanka fa amti alayya ma'ana ka tausaya min ka yi kaina kai ma ka ji dan kanka wala tuhammil wala tuhammilni min amri ma la utiq kuma sai ka dora min nau abin da ba zan iya dauka ba to kaga an samu rauni ke haka ne ko ba haka ina jin muna jin abin muna fahimta yawa fa zanna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo yi cewa bakkan ne ya watsi da shi ne ya bar su ba zai taimake shi ba ya ce al-khudlan ana nufin kamar mutum da yake taimakon sa kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akul muslim ko la yadlimu sai sai kuma daga cikin abin da faɗa ko la yakhdhuluhu yau yakhdhuluhu shi ne in yana cikin wani hali ka bar shi ka kike taimakon sa ba ka ba wai tabarwa ka ɗauki mutum ya ɗauka ba kawai shi ma'anar khudlan kamar da muke fasara da Hausa ma'anar ta shi ne mutum a ɓatar da shi ba ka ƙi taimakon mutum shi ake nufi da قبلة وأن عمه خادره وأنه ضعف عن نصرته كما يمسي سوى بس أن الله صفاء يا ليلنا دبك مقوصة معناه بذي إيه تيجي بدأ باش كاليا بباش دي مقوص فقال قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا يشي يا عمي يا بطفانة والله لا لن أدعي لو وضع الشمس في يميني ba za su sa rana duk tsananin zafin nan nata a ɗauko rana su sa ta a tafi hannuna na dama wal qamara fi yasari su sa wata kuma a gefen na wato a hannu na ana an atruka hadha al-amra akan cewa in bar wannan lamarin ma taraktuhu wallahi ba zan bari ba سيسا شرطة بجملة اعتراضية فهنا سيسا حتى يظهره الله هم سي ألا يبين ولا الدين يا رجاوب بشيء أو أهلك فيه أو أهلك فيه يقول أهلك الدنيا أشكوك معنى كونوا ألا يرجاوب ولا الدين يسامي أوفكا يسامي نصرة إذا مشيني يجيك الأرض أبن بكاترين يسيسوسي ko kuma ni a halaka ne a kai amma ba dai in bar wannan addini da Allah madaukake ya aiko ni da shi in isar da shi zuwa ga mutane ba duba wannan kuma yana nuna mana salaba wato yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake da riko da addininsa mutum ya zama mai riko da addininsa musamman gefen aƙidarsa da ƙarfi da tsananin da ba zancen jiya da baya wannan lalle ne duk yadda abu ya zafi ne yadda ya kai ya kawo hmm. ka gaban can rai ake yi za a iya rasa masa ransa za a iya kashe shi za a iya halaka shi to amma duk da haka zancen da yake shi ne yana zuwa gwabtansa in kai ba za ka iya ba to ka bar ni zan ci gaba hmm. ma'ana ka koma gefe duk da kuwa abu ɗan ba fa musulmi sai ba amma kariya yake ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma kokari ya tsaye shi daga kar a cutar da shi ثم استعبر وبكى sannan sai ya zubda hawa shi ne ista'bara ista'bara shi ne istaf'ala ne min al'abrati al'abra ana nufin hawaye ba ibra akwai ibra ibra shi ne lura wa azantuwa daukar darasi kula da wani abu an ce abra da fataha ana nufin hawaye shi kansa ana so al'abarat abarat su ne wato yadda hawaye ke kwararowa ko kuma kwararar hawaye daga idon mutum to sun masu abara sun da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi zub da hawaye ya baka kuma ya kuka a gaban bakkarsa yana biya masa wannan magana wa kama kuma ya tashi ya tafi hmm. ma'ana kenan ya gama da wannan magana cewa ya fahimci babban kafa ba zai iya ci gaba da wannan taimako da goyon baya da tsari shi da yake yi ba falamma walla yayin da ya juya baya zai tafi na dahu abu talibi sai abu talibi kira shi na kuma tausayi na dan ɗan uwansa ya kama shi kuma sannan ya bi cewa kai wannan fa sa ne fa ɗan ɗan uwansa ne ɗan uwansa shi ya aife shi to bi halatta bai ganin bai kamata ba baya cikin shiyan na larabawa da tsiyan da daraja da mutunci da ɗaukaka na balarabe a ce ya watsa da ɗan uwansa ya ƙi taimakonsa ta wannan gefen ya hangi abin wa nadahu nadahu abu talib falamma aqbala wa wanda ya fuskance shi ya biyo ya kalle shi qala lahu sai abu talib ya ce da shi idhab ya ibn akhi je ka ya dan uwana tafi kawai fa qul ma ahbabta ka je ka faɗi abin da kake so ka je ka ci gaba da abinka fa wallahi la uslimuka li shay'in abada to wallahi ba zan sallama ka miƙa ka ga wani don ya cutar da kai ba ma'ana ba zan yadda a zo a cutar da kai zai ya da dawa kan matsayinsa bayan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya da salaba da ƙarfin zuciya akan addinin nan cewa shi ma ba da wasa yake ba wa an shaba har yin wasu baitoci na waƙa guda biyu yake cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta yuwastada fi turab dafina fasda bi amrika ma alayka ghadabatun wabshir wa qarra bi dhaka minka uyuna yake cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim wallahi na rantsi da Allah da za su zo gare ka da taron su baki ɗaya ma'ana ina nan zan kare ka hatta uwasta da fitura da filan har sai an jingina ni a cikin ƙasa an binne ni ma'ana a tsaye nake a shirye nake a kashe ni akan wannan hanyar taka wajen ba ka tsaro ko da za a kashe ni ba zan bari a zo a taɓa ka ba in ka ga sun taɓa ka to ni ba an riga an kai ni kabari shi abin da ke faɗa hatta uwasta da uwasta da shi a yi mini kilo biturabi a wata ana kuma daga cikin abin da ake amfani da shi wajen itilakin ka jingira a jikin wani abu ko filo shi ne alwasat wasada shi ne abin gilani fiturabi a cikin ƙasa da filan abin ne yake fasda bi amurka ba da lamarin ka ka fito da shi ka bayyana wa wanda ka Na dama la alayka gadabatun ba ka da wani tsari da zai same ka babu wata damuwa shi kuma kai bishara kai murna wa qarra bi zaka minka uyunan kuma kai farin ciki hmm, ma'ana qurratu uyun kuma da muka sani a larabci ana nufin farin ciki ma'ana ka ci gaba da abinka ka kwantar da hankalinka kai farin ciki kar ka damu bi innahu tabaraka wa ta'ala ina nan wato ci gaba da taimakon da na bai yi mata zai ci gaba ishi na zalika fi abiyatin ya mata? wannan a cikin wasu motoci da yawa wannan kaɗan ne kawai daga cikin abubuwan da ya ambata ɗin wannan zango na ɗaya ke nan daga cikin abin da malamin ya kawo mana zango na biyu kuma yake cewa ƙuraishin bai na yadai abu talibin marratan ukra ƙuraishawa sun sake dawowa don abu talib wani karo na daban ma'ana bayan an yi wancan sun gaba su ga cewa abu talib zai ci gaba da dagewa da wajen taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuwa zai gane ya bar shi to da farkon lamarin da ya tsorata ya yi ƙoƙarin ya zame duk da bai sarraha haka din ba amma dai yana ƙoƙarin ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya tsora masa abin da zai iya ba kuma ya tausaya ma kansa ya tausaya masa shi dai ya kyale shi ma'ana ne abu ya yi amma da ya gaya masa wannan maganar da ta tabbatar da cewa shi ba ta da wasa yake wannan addinin ba kuma duk abin da za a je a dawo ba zai sake shi ba ko da zai rasa ransa sai dai idan Allah ya ɗaukaki ya so ya rinja da wannan addinin to sai abin tsayi sake wayowa ya dawo yake kai ba komai yi abin da kake so tsarewa tana nan in dai da gani ne insha Allah zan tsaya tare da kai hmm. kuma wannan alama ce ta wato abin da za ka iya fassara shi da shi shi ne abu talib ba bai musulunta ba a wancan lokaci wato matukar kula da zumunci da dangantaka da uwantaka abin ba za rabi, yadda kake da muhimmanci mun fahimci wannan abin a wannan darasi domin abin da zai kai da mutum har a iya kashe shi saboda ɗan uwansa ba tare da cewa yana tare da ɗan uwan akan wannan abin da za a kashe shi a kai ba to hakika ba ƙaramin abu ne matuƙar suka alƙawari matuƙar kula da ɗan uwa kenan duk inda kake son ka samu mutum mai kula da zumuncinsa mai kula da ɗan uwansa mai tsare wannan dangantaka da ta haɗa shi da ɗan uwansa to hakika wannan ta kai matuƙa wannan kuma shine sababin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma wannan mutumin duk da bai musulunta ba aka saka masa wannan abin da yawa wato musulunci aka saka masa da ɗan wani abu cewa a wutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi a kashi shine mafi ƙarancin azaba a yan wuta mafi ƙarancin azaba ba a bar shi ba fa, ba saboda babu la ilaha illallah wannan kuma zai nuna mana ina mun sha dai magana akan wannan abin yana nuna mana cewa hakika fa babu abin da yake da muhimmancin da ya kai maganar imanin nan da aqidan nan da tauhidin nan duk wanda ba ba tare da shi to hakika fa babu zancen wani musulunci tare da shi kuma kamar ya nuna mana abin da malamai suke faɗa dangane da ah, aikin kafirai kafiri a duniya in yi aiki ne hukuncinsa musulmi ne fa yi aiki Allah zai ba su lada a lahira kafiri fa hmm? yana lada a lahira ba shi da lada a lahira amma akwai wani abu malamai suna cewa aikin kafin ya kasu kashi biyu akwai aikin da ake sharɗanta niyya da musulunci kafin a karɓe shi duk aikin da za a ce wannan aikin sharaɗin karɓarsa shi ne mai yin ya zama musulmi kuma misali ba da zakka zakka idan mutum ya ba da ita ce wannan zakka ce inda musulmi ne za a karɓa ba za a karɓa ba kuma shara'in da musulunci yawa kuma sai an samu niyya to duk aikin da yake yana da wannan sharaɗi to ba za a karɓe shi ba kuma ba shi da ladansa gefe na biyu aikin da ba a sharɗanta imani da tauhidi a cikinsa ba shi kuma mai hukuncinsa idan kafin ya aikata kai misali kai ka sawa matsauci ko ya ba da wani taimako ko ya maka wani ihsani ba su kuma ba musulmi ne kafiri ne malamai suka ce shi kuma wannan Allah maɗaukaki na sata masa ne a duniya a duniya sai a buɗe ba masa in wani alheri ne shi ma sai a sa masa wani alheri a cikin ko kasuwancin sa ko wani aikin sa a nan duniya ne ya samu wani jin daɗi shi ke nan abin ya tsari amma a lahira muddin mutum ya zo da kafirki to babu wancan a bashi wani abu mai suna lada da zai bashi damar hanyar shiga aljanna ku zai ba a ce hatta wannan wani hali ne istisna'i kasance wannan ya Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai nemi ceto daga Allah maɗaukaki a kan bassansa dangane da wannan taimako ne wa addini kuma shi ma ba zancen ya gane aka bayar ba wanda zai dauki mutum ya sa aljanna eh, ko dai kassafawa da sauƙaƙawa akan azabar da ake musu ah, wannan yana da muhimmanci mutum ya fahimce shi a musulunci cewa wallahi babu wata alaƙa ta jini da za ta yi mutum amfani cewa yana da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muddin da bi addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanda duk yake da wata daraja da zai sami ladanta a bin Allah ranar tashin alƙiyama to shine mutumin da ya bi addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma zantan ni jikan annabi ne ni wane ne muna da alaƙa ai da kaza da kaza wannan daga alin baiti yake wannan duk ba ta da wani asali ba ta da kaza da muddin da a addini ka ji addini ke ma amfani sai ya zama cewa an haɗa masa da wancan darajar falalar domin ko akwai daraja akwai falala a ce mutum yana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba watsi ake da ita ba kwata kwata babbar daraja ce babban matsayi ne a addinance a ce wannan yana da jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa haƙiƙa babban abu to amma babban sharafi a cikin sai an samu tauhidi abu ya hadu da wani ne ne yin alaƙa da Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bakwansa ne amma me yawa daga Allah sallallahu alaihi wasallam cutarwa ne da zai ci cikin sunsa har Allah ya ɗauke san ba sura a kanka da shi da matarsa har zuwa yau din muna karanta ta a cikin alqur'ani duk da cewa bakwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kiran kaga babban alaƙar da za ka sa ka samu nasara a lahira ita ce ka bi addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da kan kaɗin tare da kan ahlul baiti tare da kan duk mai alaƙa da jinin manzon allah sallallahu alaihi wasallama bi sharadin ya zama musulmi allah da ake taimake mu a shi da anan yake cewa yace walamma ra'at quraish yayin da quraishawa suka ga Allah rasulullah sallallahu alaihi wa sallama cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama madun fi amalihi shi zai ci gaba da aikin nan nata na yada addini na da'awa na kiran mutane a bar gargajiya a bar addinin iyaye da kakanni a komo a bauta wa Allah a yi musulunci bisa karantarwarsa da suka ga wannan arafat sai suka san anna aba talibin cewa abu talib qad aba khudlana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai abu talib ya ƙi ya yi watsi da manzon Allah sallallahu alaihi ya ƙi taimakon faɗin nan ma'ana sun ga cewa lallai abu talib kada zai rabu da manzon Allah sallallahu alaihi ya bar musu shi su halaka shi ba to sai aka sake wata dabara kun ga juriya kuma da haƙuri masu kafirci akan yakin addinin musulunci ko suna da haƙuri matuƙa ba za su saki duk wata hanya da za ta kai ga su lalata addinin musulunci su yaƙi masu bin ba in suka biyo ta nan yau in aka toshe ƙofar sai su biyo wata fuskar gobe in aka toshe ta sai su biyo wata hanyar ita ma gobe hmm. babu zancen da ake su haƙuri su sallama ko dai a fi ƙarfin su ne ko kuma ya zama cewa sun musulunta wannan haka ya ƙi yake dama na aƙida da tauhidi cikin cikin kuma har zuwa yau to yayin da suka ga haka suka tabbatar da cewa abu ɗalib ba zai sallama musu shi da tsale shi wato ya watsar da shi ta yi taimakonsa ba wa annahu mujmi'un li firaqihi cewa ya zama yanke hukunci a zuciyarsa shine mujmi' ajma'a bi ma'ana nawa yayi niyya nan ijma'i ana nufin niyya ne nan ba ana nufin wato haduwa ba ma'ana ya tattara zuciyarsa biyu daya ya tsaya akan abu daya mujmi'in li firaqihi yayi niyyar ya waƙi da su shi abu talib din ma'ana zai rabu da su su quraitawa mujmi'in ay huwa shi abu talib li firaqihim wannan dalilin maslaha na quraitawa muna fahimtar abin nan a faranko tayyib wa adawatihi ya riga yanke hukunci zai zai gaba da su fi dalika akan wannan lamari na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa zahabu ilayhi sai suka ايه ده انا بقول منه سؤال جيد اللي هو تقول لا ما هو هذا كله yanzu an bincika a abin طيب هو العلم يمكن ولا وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلك فذهبوا إليه فسوق قريشا وسكت في واولين في أبي طالب بعمارة بن الوليد دوني ثوري أنا سنة عمارة بن الوليد ابن المغيرة الوليد بن المغيرة أنا بقى سنة عمارة في قريشة ويسة الأوكيش في سكة ابن شيء من أبي طالب وقالوا له في سكة شيء يا أبا طالب إن هذا الفتى سكة النساء يا أبو طالب لا تجيني إن هذا الفتى وإن ثوري عندك تجيني هذا فتى في قريش shi ne mafi kyawun saurayi a ƙurashawa mama saurayi ne kyakkyawa Allah ya masa kyan halitta wa ajmalahu kuma shi ne dai mafi kyau an hab ana nufin akram wa ahsan wajen abin da ya shafi halitta wa ajmal da kuma wajen wato kyawun shi ma halitta sai suka ce fakuhu to karɓi wannan ya da wannan saurayin mun ba ka shi. Ina hmm. kuma wani rashin hankali. fakulhu wai ka riƙi wannan ka kama ba shi mun baka salaka aqluhu wa nasruhu kana da aqlin kuma za ka ka jibince shi ya zama kana cikin aqlin ka shi mana sai aqlin ka kamar da yake al'adar larabawa idan mutum ya kifa za a biya biya su ake biya ba na so su aqila ba to shi ake nufi nan. wato ma'ana ya shiga cikin dangin danginka mun baka shi ya zama ɗanka haka nan kuma za ka iya taimaka masa shi ma zai taimaka maka ba dai taimako kuke so na ɗa ka samu ɗa saurayi da zai rika kula da kai yana taimaka maka ba sai ga wannan mun baka wattakhidhu waladan fa huwa laka rike shi a matsayin ɗa naka ne to ku ji ɗautar sai suka ce wa asmin ilai nabna afirka mun kuma ka ba mu wannan ɗan ɗan uwan naka ka sallama shi zuwa gare mu hmm. hada nabi khalafa dinaka wannan yaron da ya saba wa addininka hmm. kun ga masu ko kallon gyaran za ki yi ko dole sai yake kallon ku kyala masu gyara su gyaran su hmm. yake suke wato yake cewa allazi khalaqa dinaka wanda ya saba wa addininka ne ya ma su da nake nufi anan maimakon su ce wanda ya saba wa addinin mu yadda abu talib zai ji cewa su suna faɗa ne akan kansu sai suke amfani da kalmar lafazin kitabi na fashi sai suke ce wanda ya saba wa addininka sai ba ka gani addinin da ka ba ba a kai yake ba kaga wani aikin kokari ne na a ƙara buga zuciyarsa ta kyamace nusurar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mm. wa dina abaika ya kuma sabawa addinin iyayenka wa farraqa jama'ata qaumika ya kuma wa ya tarwata hadin kan wato al'ummarka da kabilarka wa saffaha ahlamaka ahlamahum ya kuma wofin da hankali ya wautar da hankali da kuma tunani ya rena hankali wato mutanenka fa naqtuluhu to ka bani shi zan yi kashe shi zan yi gawo min naka wani akwai wani hoto ne fa inna ma huwa rajulun bi rajul ai ba ka gane ba ai da ma mutum ne sai da mutum ne ba ka mutum ka gane mutum yawwa fa qala sai abu talib yace wallahi labi'ta ma tasumuna ce wannan tayi da kuke min cire da shi hmm. wannan tayi na ku kuwa cire da shi a to ubuni ibnakum yanzu kwa ba ni dan ku arzuhu lakum in ciyar muku da shi in ba shi abinci ya ci ya koshi ya zauna a gona wa ubuni ibni ni kuma dauki na ku kallawa a in dauki nawa dan in ba ku taktuni da mu kuma ku je ku kashe shi wani da ne wannan hmm. hada wallahu ma la yakunu abadan yace wallahi wannan wani abu ne da ba zai kasance ba ba zai yiwu ba har abada fa qala al-mut'im ibn adi sai al-mut'im ibn adi ibn hatim sai yake cewa al-mut'im ibn adi ibn nawfal to ibn abd manaf sai yake cewa wallahi ya abu talib na rage da Allah ya abu ina zuwa maka laqad ansafaka qaumuka mutanen nan fa sun ma adalci wannan abin da suka yi fa wannan tayin da suka kawo maka fa daidai yake ba matsala me sa ba za ka karba ba wajahidu ala takhammus bima takra kuma sai yi kokari ne su zo su raba ka da abin da kai ma kake kin sa hmm? yaro ya kawo ma tashi hankali ya kawo ma musifa ya kawo maka damuwa za a raba ka da shi kuma ka zo ka ce wai ba za ka yarda ba hmm. fama araka turidu an taqbala minhum shay'an ni ban ga alamar kana so ka san wani abu na wannan tayi da suka yi maka ba fa qala sai abu talib yusuf wallahi ma ansaftumuni yace wallahi ba ku min adalci ba zancen adalci in ce an ce alfafa ana insafi ana nufin adalci ma'ana abin da aka kawo maka babu zalunci a ciki yace wallahi ba ku min adalci ba walakin maka sai dai kai na abin da na fahimta kai al-mut'im ibn ali kad ajma'ta kullani abin da na fahimta shi ne kai dai ka yi niyyar za ka watsar da ni ka kice ba ko ne kai ma yanzu wato ka koma ba ka tare da ni me yasa ya faɗa maka wannan kalmar mu koma mu ga sunansa al-mutin ibnu adi ibnu nawfal ibnu abdullah sun haɗu tare da shi a abdullah ko shi yasa su ga kai da ya kamata ka taimaka mu ka zo mu taimaki dan dan wannan namu a ce mu rike shi sai kuma sai ka mu wannan shawara mun fahimci sunan sallah wa mudafaratul qawli alayya abin da na fahimta kawai so kake ka taimaka ma waɗannan mutane a kai na ni ya zama cewa wato ka ba su goyon baya ni kuma ka yi watsi da ni ka taimaka ma tawo manufar ba fasna ma da malaka je kai abin da ka ga dama duk abin da ya bayyana gare ka kake so kai to je kai ne ga zan taka wannan abin da na sa a gaba na ba wannan ma kashi na tsorai kun ga wannan shi ma filan ah, din da shi ma ya lalace ولما فشلت قريش yayin da qurayshawa suka fadi fi hadhihi al-musawabat wajen wannan tattaunawa da suke yi da Abu Talib ولم توفق بس تعمل ده كثر في إبلاء أبي طالب وزن تبع أبي طالب بمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة يقوي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا شيء وكفه بكما أي شيء عن الدعوة إلى الله بما كرا بها الله أتي يدين وأن وتوأذي بيكي آه قرر أنك تلن سوسك منك هكوشي أن يختار سبيلا سوى الرئي وتهيا الضمان قد حاولت آه، تجنبه والابتعاد منه هذا هو هذا هو قررت أن يختار سبيلا قد حاولت تجنبه سوسك قررت سوى suka kai a kan ra'ayin cewa to lalle abu talib ya zaɓi ta hanyar daban akwai wani zaɓin daban inda ya ƙi wannan to a biyo masa ta wani nan wata hanya ce wadda sun ƙurin shawar hawala sun yi ƙoƙarin ta jammi da musulmi sun fi hanyar ma'ana da farkon lamari sun yi matukar abin da za su yi su da cewa wannan hanyar ta ƙarshen ba su yi amfani da ita ba wani ta'ada kuma su yi nisa daga gare ta masafata don tsoron mazabbatihi sakamakonsa mazabba ana nufin natija wato suna tsoron natijar da za ta kai sakamakon da zai je ya dawo shi yasa wannan hanyar ta ƙarshe ba su ɗauke ta ba to ya ƙarshe sai sun gani cewa babu makawa ko sun dawo kan wannan hanyar da suke tsoron ta suke gudun ta da ma ya'ulu ilaihi kuma suna tsoron abin da abin da zai zo dawo wato ya koma na sakamakon wannan bin wannan hanyar din menene wata hanya ce yake wa huwa sabilu al-ittiba'i ala bakin rasuli sallallahu alaihi wasallam shine wato a ce su kai hari su kai hari ga zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma eh, mutanen nan Ismirin ya dai Ina komai kafin kafin ya koya daga da su in nuna fahimtar yadda muka biyo waɗannan matakan da kuka daga ɗauka sun cewa idan kana watsi da mutum musamman kana watsi a ka ba ta kan ka to in kana so ka ci nasara ka nisanci faɗan jiki da jiki a karan farko ma'ana hayaniya da tsinkana da kai hari a taɓa jikin wanda kuke saɓani da shi wannan wani abu ne da an bature na sama last resort abu ne da ko an sai komai ya tsare an gaba komai da komai an kasa sannan ake zuwa kansa kun ga fahimtar wannan cewa suna yaƙar addini duk da cewa jahilai ne amma kuma suna da hankalin da suke hango abubuwa yadda za su je su dawo da a ce sun fara da wannan to da ya tada rikicin kabilanci a cikin babbar kabilar ƙorashawa. ko ba haka bane to suna da wannan dabara suka ce a'a wannan ba za ta fishe ni ba abin da ya fice su suka ce shine su fara matakai na tsangwama tsangwamar ma ba ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kan masu bin sa kun man inda kuma ta mun karanta har kai ake yi kamar da ake zuwa bakin gari a can masu mai in za su kawo da tsaye ko kaji ko ko da ake yi daɗi ne ba kuma kowa ga nan ana yi to har irin wannan ake yi in mutane za su zo kasuwa sai a je bakin gari sai a jira to akwai wani mutum yana da yana tallan wani addini kar ka saurare shi kuma wani matakin suka fara da shi har aka zo ana tsangwamar masu jinsa har aka zo ana tsangwamar su shi ana cewa madarisi ta mai sihiri ne wato abin da sihiri aka yi masa shi kansa aljanu ne suka shiga jikinsa da makamancin wannan har dai kuma aka zo aka ce bai a shigo cikin gidan a raba shi da mai ba su kariya to har abin ya gagara ta yanzu kuma ake cewa to tun da fa abin ya kai ya kawo babu wani abu da ba mu iya yi to fa sai mun taɓa masa jiki shi wannan ya kamata a ce dama idan kafirai suna jin wannan domin babin aula ya zama musulmi mai da'awa shi ma ya zama cewa baya fara da'awarsa da tsangwama da zagi da duka ya yi kokari duk yadda zai yi ko da za a ga rauninka ya bayyana manufarsa tukuna la'alla mutane manufarsa ta suke tuhuma ba su fahimce ta ba la'alla mutane shi din ne ba su yarda da shi a matsayin ya cancanta ya zuwa musu ba in ya gaba da faɗa musu da usulubin da zai kuma addu'a Allah ma ɗaukaki ya ba su tawfiqi la anna Allah yuwaffiquhu Allah madaukaki zai iya sawa ya ba su to yanzu sun zo kan matakin a koma a taɓa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya zama cewa an dace shi ko kuma a kashe shi sallallahu alaihi wa sallam to shi ne ya kawo mana i'tida'atun ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam واخترقت قريش ما كانت تتعامله وتحترمه قريش في شيء تهدم أبن بسكتة سيلا كما جيونا ماشي سنة ماشي درجة منذ ظهرت الدعوة على الساحة كما تكون بدأ أول من الله صلى الله عليه وسلم كما جنا أتيني هو يدنك فقد صعب على بطرستها وكبريائها أن تصبر طويلا wato ya yi wahala a kan irin jibi da kan da waɗancan bayan Allah suke yi wato ƙuran shawa yadda suke ji da kansu da ɗaukakar da suke gani kuna da ita da kuma wato fankamar da suke yi na girma na cewa su Allah maɗaukaki ya ba su su ne shugabannin larabawa da sauransu ma'ana shi da ake ce mazaɓarasa irin ta mulki a ce mutum mai mulki ne ya ce sai abin da yake so za a yi wani shi ake ce mazaɓarasa hmm. tun ta mutane akan wato ra'ayinsa da kuma girman kai da irin wannan abu na girman kai da ke tare da tsoron shawa ya yi musu wahala a ce sun haƙuri haƙuri mai tsawo a kan abin da suke gani na wannan da'awa tana yin ya ci gaba suka ga ba za su iya barin wannan da'awa wannan wa'azi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan saƙo da ya zo da shi daga Allah ba za su iya haƙuri su bashi har wani lokaci ba فمدت يد الاعتداء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai suka mika hannun cin mutunci ma'ana suka ce to yanzu abin da za su shi ne su ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hannu ma'a amma kana ta atihi min as-sukhriyati tare da abin da dama san ba su nuna shi ba na izgilanci wani istihza'i shi ma da izgilanci ma'ana sukhriya da istihza'i da wa tashwih da nuna kamuna na kama wasu tashwih shi ne ka ɓata sunan mutum in ga wani hoto ne tashmini shine ka tata baban kai ka tattata da shi ka tattata lafiyar da ba zai kyau ba ba ta sura ka iya fasara alhausance shine tashmihi wa talbis da kuma ta ko da gaskiya don kar a fahimci gaskiya wa da kuma kawo rudani duk wannan da zai zalika da makamancin waɗannan abubuwa sun haɗa suna yi suna ci gaba ba su daina su ba to yanzu kuma za ta haɗa tare da wannan ɗin za su haɗa sa hannu a taɓa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana min at-tabi'i wani abu ne kuma a ɗabi'ance ba abin mamaki bane an yakuna Abu Lahab cewa Abu Lahab shi ne ah, muqaddimatihim cewa shi ne a farkon wato ɗari'arsu wato a gabansu shine a kansu wa ala ra'sihim shine gaba shine jagora wajen yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan cin mutunci fa innahu kana ahada ru'usi bani hashim domin kuwa yana ɗaya daga cikin manyan manyan bani hashim fa lam yakun yakhsha ma yakhshahu al shi kun ga ba zai ji tsoron abin da sauran suke ji tsoro ba ko tunda sauran la'alla za su ji tsoron ba kabila su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba alaƙar su ta biyu da ta zama kusa sosai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin Abu Lahab shi Abu Lahab shi ma bakkan sa ne kuma idan ya zama bakkan ka yana cikin waɗanda suke jagorantar a cuce ka ai ka kuma ba sauran wani wanda zai ce zai ji nauyin shi ma zai taɗa ka haka ba ba haka ba yawa ba a ce babu bakkan naka in wasu suka zo to shi ne za ka yi tunani su kai hari ko su kai hari to ba baka shi ne a gaba dini ya ka ga babu zancen mutunci kuma magana ta tsayi a shi ne yake cewa fa inna hu kana ala ru'usi bani hashim a kana ahadu ru'usi bani hashim fa lam yakun yasha ma yasha al akharu wa kana adiyan ladidan lil islam wani kuma da ma shi ya kasance wani mabiyi ne mai tsananin tsoriya da musulunci da ahli da musulmi wa qad waqafa mawqif al-ada'i kuma ya tsaya matsayi na gaba sosai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam منذ اليوم الاول كان da ya fara wa'azinsa na farko daga ran da ya fara faɗin cewa a daina bai sallata da uzza a zo a bauta wa Allah subhanahu wa shi kadai babu abokin tarayya tare da shi to daga ranar Abu Lahab ya fara biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alaihi shine ya fara wato kai masa hari kabla an tufakkira fihi quraish kafin ma sauran quraishawa su yi tunanin su kai wa Allah sallallahu alaihi wasallam wani hari da وقد أسلفنا يا جبات ما فعل ما ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم نجا بنا يوم الله صلى الله عليه وسلم في يوم أبي لهب في مجلس بني هاشم أزمن دا يي دا شي الله صلى الله عليه وسلم يي بني هاشم أنا كرمت أبايته يا ترى بني هاشم يا ترى sakin sakin yana kiran su kowanne bangare gefe gefe cewa su zo su saurari sakonsa daga Allah madaukaki ya rantsa musu cewa shi manzo ne daga Allah kuma su bauta wa Allah shi kadai su daina bautar wani wanda ba Allah ba to mun san dai abin da ya masa yau وما فعل على Da kuma كما أبن لي متى أكل dutsen safa lokacin da ya kira قريشاوة ah, wannan sallallahu alaihi ya hawo kira su suka zo suka taru ya ga musu wannan sako cewa su ɗauka cewa shi mai tsoratar da su ne kamar yadda akan samu larabawa a da idan masu yaƙi sun kawo musu hari da sassafe sai a kawo tsoratarwa da shela cewa ga masu hari nan mun san dai abin da ya gabata ko da kuma abin da abu lahab ya gaya manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri ya kana abu lahab kuma abu lahab a lokacin nan ya zama qad zawwaja waladayhi utbata وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ما كان shi wannan abu na haɗu tun da dukkan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ko kuma ya nemi auren ya'yan nan zan Allah sallallahu alaihi wasallam mata guda biyu da ruqayya da ummu kulthum ya aurar da su ga ƴaƴansa guda biyu shi abu na haɗu ɗaya sunansa utba ɗaya kuma sunansa yawa utba ya auri ruqayya utayba ya auri ummu kulthum mun san sannan tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci yawa ma'ana tun kafin annabi ya bayyana annabci قبل البعثة فلما كانت البعثة وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بين ساقوانسا بجعلنا أمرهما بتطليقهما بعنفه sai da abu abu ya umarci ƴaƴan nan nasa da utba da utaiba yake ku saki ƴaƴanka ki ku sake su ya umarnin ma ma da unki da tsanani da kuntatawa da cin mutunci yace ku saki mata ku san kan mata ƴaƴanka su tafi can ba na kan ƴaƴanka hmm, in ji abu lahab wa siddatin hatta tallaqahu har sai da suka saki waɗannan ƴan mata guda biyu ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim ko ibn kulthum ina jin kuma ta dan tattauna akan wannan maganar kasancewar su ƴaƴa daga cikin ƴaƴan mata ƴaƴan mata daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da'awar da masu bin addinin shi'a rafida suke na cewa ba ƴaƴansa bane kabiloli ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba dan kwar su tabbatar da falala da Uthman bin Affan wanda shi ya aure su daga baya kuma mun kawo dalilai da dama har ma daga cikin littafan su waɗancan masu bin wannan karkatacciyar hanya mun bayyana muku rashin gaskiyar wannan da'awa da kuma cewa irin abin nan ne na mutum da yake aikatawa in ya rasa abin da zai kama sai kuma ya shiga ƙaryace ƙaryace duk da yake dama a tsarin addinin su wajibi ne a ƙarya kuma da wani malami ke cewa cikin malaman shi'a wajibi ne a kan binne addinin shi'a ya riƙe wa wanda ba mai addinin sa ba ƙarya kawai kuma ka ƙarya ka ƙirƙiri ƙarya ka daina yana cikin yana ɗan gidan yana ka bani wani duk ya halatta addini la'alla ma na da mutum zai samu Allah ya kyauta kuma ashe wannan abubuwan daga inda suka samu asali ke yake walamma ta abdullahi وعند عبد الله يرسل وفي الابن الثاني برسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبي بمن ذا الله سوء ما نفرقه بمن ذا الله صلى الله عليه وسلم وعليه يرفعني من ذا الله صلى الله عليه وسلم لما كان هذا بولك ما ينفع في أكل في عبد الله بك هو نتيجه يوسف في نقسم عبد الله إن يرسل استبشر أبو لهب سيد أبو لهب ya yi murna ya yi farin ciki kawai saboda wannan ya Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rasu hmm. kamar irin abin da ake cewa kamar ya zuba eh, ruwa a ƙasa ya shafo saboda minna ah, wa zahaba ila al-mushriki ya tafi wurin mushrikai yubashirhu yana musu bishara bi anna muhammadan sara abtar cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama mai yankakken baya domin duk mutumin da ba sai ya shi su ya mutu da cewa ba shi da baya ba ba ba shi ba ba zai samu yaya ba ko da akwai mace kasancewa ɗan sa namiji shi ne wannan gashi ya mutu ba za shi nan ba zan ya samu jika jika na yarka shi ya ko a larabci suke bambantawa jika in daga tanka ne tanka ne da ta haifa ya haifi ɗa to ana ce na wannan ɗan hafi in kuma yarka ce ta haifa su ake ce saboda kin ne kai matsayin hafid ba a larabci to kun ga ashe idan mutum yana da ɗa namiji ɗa namiji ya haifa masa ɗa kun ga ake ne zai samu zurriya ta hanyar kansa amma ko in ɗan ƴarsa ne to ai ɗan wani gidan ne daban mutum kenan yamma wani zai ce a to ga yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima da Hassan da Hussein ba shi ta ake ce musu su tsaya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jikoki ne amma kun ga an ƙyasu ta haife su duk da cewa kuma akwai alaƙa ta jini tsakanin manzo Allah sallallahu da ubansu kuma su an haɗu ta Fatima an haɗu kuma ta wajen Ali bin Abi Talib domin ɗan dakkar sa ya haife su ba ku tana nan jikoki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma abin da yake nufi shine a larabci kan da kanka ya haifa ya fi kan da yarka ta haifa wanda ko da nuna al'adar da a hausar ki haka ne ina so domin dan wani dan yarka ai dan wani gidan ne yana da akwai ubannin da su su kan eh, dangin idan sa ba an kadar ki ko yau nan ka kai da danka ne ya haife shi to wanda za ka na ka ne danka ne jikan ka ai jikan ka ne da sauransu to wanda ba shi da wannan dan namiji da zai iya haifa maka da sai abin da laraba sai a kira shi abtar to shi abu lahab yake yana murna yana bishara yana ga wa qurayshawa cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama abtar ya zama bashi wato mai yankaccen baya wannan kuma shine Allah madaukaki ke cewa inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka lalle ne ba ta kadin nan nuna naka huwa al-abtar inna shani'aka ne huwa al-abtar mai ba ta faɗin nan shi ne mai yankakken baya ana nufin abu lahab da yake yana murna cewa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama aftar wa kad aslafna yace ya gabata mun karanta anna aba lahab cewa abu lahab kana yajudu yana a tafiya shi ne yajudu yana tafiya jala wa sala yajudu wa yasulu saulan wa dawlatan خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا تفيها باين من hajji a صلى aikin عليه na في موسم الحج لوكسين أيكي هجي نجاهلية والأسواق لكاسوني لتكذيبه كل دنيا قرية an kwanta a bako cewa wannan kuma kuma yana yawo a cikin gari ko ya tsaya gaban mutane yana musu nasiha yana kiran su su zo su karbi musulunci sai abu lahab ya rika bin su a baya yana so ya karfi sauraron shi matsalaci ne shi kuma wannan abin da ya dora ma kansa kenan na aiki a wancan lokaci wa qad rawa ibn abdullahi al-muharibi tariq ibn abdullahi al-muharibi ya ruwaito ma yufidu abin da ke ifadar annahu kana la yaqtasiru ala at-takdhib abin da ke nuna cewa shi abu ya kasance ba wai yana na tsayawa akan kawai karyatawa ba ne bal kana ya burubuhu ya kasance har yana dukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuma jifansa bil hajari da dutse hmm, in aka ga a gari zakkan mutum yana bin sa yana kayyata <clears throat> shi kuma yana dukansa wani magana an ce zai zama ce, sai kuka ne an tuba ma bassan gane ba ku ne shi fa yana kamar da makaranta ranta a cikin daga cikin abu mai muhimmanci duk tafiyarka ka yi ƙoƙari ka na gidanka su zama tare da kai wani ba karamin wato taimako bane a karan farko musamman a lokacin da ya zama cewa mutane ba su karɓi abin da kake kiran su zuwa gare shi ba za ka samu ƙarfi sosai in aka ce naka yana tare da kai amma a ce naka ma baya tare da kai to an samu sauƙin hanyar da za a iya cutar da kai da sauri haka wasu ba haka ba wani abu ne a hankali ba ya buƙatar aure su a kansa سيسي آه، سوى بل كان يضربه بالحجر حتى يبنى عقباه حرق بأكل وقفص به وفي بالدجة القفص أكل مصر جيني وفي بالجيفة ليه ومن ذلك الله صلى الله عليه وسلم أبو لهب واتق جيفة من ذلك الله صلى الله عليه وسلم حرق بالجيفة مصر جيني القفص لا إله إلا الله الله يهب إلي وكانت امرأة أبي لهب matar abu lahab <clears throat> ana ce mata ummu jamil sunanta ko a ce alkunya ta ummu jamil sunanta kuma arwa bintu harb ibn umayya sunanta arwa wannan harb ibn umayya yar uwa ce ga abu sufyan hmm. uktu abu sufyan ita bata musulunta ba daga baya ta abu sufyan ya yanka musulunta la taqillu an zawjiha hafi adawati an-nabi sallallahu alaihi wasallam ita ma wajen adawa da kiyayya da nuna mummunan nufi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bata gaza wato bata gaza bata gaza mijin nata ba mijin nata Abu Lahab ba ina da irin cutar da yake Annabi ba to ita ma bata gaza haka ba ma'ana ba ta cewa ya fita hmm. matuƙar abin da za ka ce shine matsayin su da wajen ƙoƙarin a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba irin nata abin da take faqad kana tahmilu shauka takan ɗauki kaya. وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم تفاتع هيا da annabi sallallahu alaihi wasallam zai inda zai biyo sai kawai ta dauki kawai ta sa ta sa wata lokaci bayan da yawa su jere da yiri da yawa ma haka suke tafiya babu takalmi ko ba ba saboda wannan ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka wannan kawai ya cutu da ita a ce dai ya cutu sai ta ji daɗi su ta yi wannan irin aiki ne wa ala babihi da haka nan kuma sa kawai akan kofar gidansa in zai shigo lailan cikin dare saboda in zai tafi ya shiga masallaci ya zama cewa ya shigo ko kuma zai tafi zuwa ya tabbata ta wa kanat imra'atan samiqatan tabsutu fiha lisana wato mace ce mai aure wato rashin kunya wato mace samiqa samiqa ana faɗar samiq shi ne mutumin da ya kai tsara akan mutum daga ne aka samu sultan yawa sukan ce yabo ne da namiji ya zama salitan amma wato shuka ne da mace ya ake wadda ba ta iya kontrolin harshenta wajen faɗin da abin da gaba ma mai mai wajen ta mai tsiwa mai iya zagin mutum ba ta jin kunya ta buɗe baki ta faɗi abin da ta gaba ma to ya ta ce kuma mun gani yawa ka yi fasara ta dai mai tsiwa mai yawan ɗaukaka harshe wajen zagin mutane shi ma nan salika kan musuko a fihi lisanaha tana baje kolinta da harshen ta faɗa abin da ta ga dama ga manzon Allah fihi aikin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa tuqulu alaihi al-iftira'a ta kuma kirkiro wato tsawaye ta dangana akan manzon Allah sallallahu wa sallama shine tuqulu tana tsawaita tayi abin da ta ga dama ta faɗi kalmomi miyagu marasa kyau akan annabi sallallahu sallama na ta dangana masa wadda da kuma cushe wance dafsu shi ne cushe ka cusa a mutum wani abu da ya cutar da shi ko kuma ka tuhume shi da wani abu wanda yake ƙarya ne a wato ajizu marar fitnati ita ce mai rura wutar fitina da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tufilu harban sha'wa'a kuma tana wato tada ta kuma zaburar da ta haifar da yaƙi ta hanyoyi daban-daban shi ne sha'awa ya ake sha'awa ana nufin mutafarriqa ta hanyoyi daban-daban a biyo yau ta nan gobe ta can jibi ta can shi ake nufi da har sha'awa wanda babu eh, wani control haka ko misali a ce a rufe mutum da buka ta ko ina da ko ina ana cewa an yaƙe shi yaƙa sha'awa domin ba a ta hanya munazzama an wato a tsare ba ina jin da mutum ta abin da ake nufi wani dalika don haka ne ma wasafa al-qur'ani القرآن وتألم أرجوء القرآن يصف انفاتا بحمالة الحطب cewa ita ce mai yawan ɗaukar wato hatsab in an ce haɓarawa sun ko to ma nan farin magana ne abinda ake nufi mai tada fitina eh ba wai sai iya tsirayen tsirayen tana ɗaukowa don ta nuna wuta ta cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam da mace wannan to amma ainihin abinda ake nufi duk wata fitina da za a tayar to me yin wannan kuwa kamar mutum ne da za a aika shi ya ɗebo irare ya kunna wutar da za a dafa abinci ta ce wannan hammalin haƙar nan to ita hammalatin haƙar ce kasancewar ita ce mai nura duk wata wuta ta fitina a wannan lokaci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu cutuwa walamma sami'at ma nazala fiha yayin da ta ji abin da ya sauka a Qur'ani an saukar da wannan aya ta wasu mansa تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من يا يعني تجي أنت قبل وإن الآية كما أنفقي بإيسا أكي ميتين آه لما سمعت ما نزل في هذا وفي زوجها يعني تجي أبن بيسوكا لأبناء القرآن أكان فإتد مجلسة أتت رسول الله وسوكتها ta tashi sun sun sun ta tafi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bari mu tsawon cin mutunci wa huwa jalisun fil masjid yana zaune a masallaci inda ka'aba cikin ka'aba wa ma'ahu Abu Bakr as-Siddiq kamar da aka saba yana tare da Abu Bakr radiyallahu anhu babban abokin nan nasa wa fi yadiha sihrun a hannunsa a lokacin nan hannun yana cike da akwai in an ce fi'il ana nufin miqdaru min al-kaffi min al-hijarati wato cikin tafin hannu na duwatsu ta ɗebi duwatsu cikin tafin hannunta mun bai gona yawa sai ta tafi da shi a cikin masallacin a jikin ka'aba falamma waqafat alayhi ma yayin da ta tsaya a kansu da shi da manzo Allah sai kuma ga Abu Bakar radiyallahu anhu tana tsaye aka zallahu bi basariha sai Allah ya dauki idan ta gaba ɗaya a lokacin nan an rasulullahi sai zama ba ta gama ga Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ta ta gani shi hmm. fala tara illa abubakar tana duba ko ba wanda kike gani sai abubakar ita kuma ta zo ne don ta cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan su da ta ciko hannunta da shi ko da su fa qala sai ta ce ya abubakar aina sahibuka ina abokin naka ne قد بلغني انه يهجوني na ji cewa yana min hijabi yana min zambo kasan su suna ɗaukar ƙur'ani kamar waƙi ne ko a yi waƙo a yi mutum zambo to tun da an saukar da ayoyi ko sura ta taɓa su ta yi magana a kan su suke so ga shi wani ne musu zambo a cikin waƙoƙin da yake karantawa hmm. a shi ne sai kike wallahi lau wajadtuhu la darabtu bi hadha al-fi'li fahu ta ce wallahi da na same shi da na bugi bakinsa da wannan duwatsun da suke hannu hmm. in ji ta ah, amma wallahi inni mashairatun amma kuma duk da haka ai ni ma mawaƙiya ce ni ma ai na iya waƙar in dai waƙa ce <clears throat> in ji ta fa eh tun na kwalar sai take cewa a wata waƙa da ta yi a lokacin زهد مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا ta faɗi wannan ko ita ma ta rana abin da ya faɗa a cikin tabbace ba to ita ma ta rana me yake cewa yake cewa muzammaman asaila me makon Allah ya suna Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan Muhammad ko me ma'anar Muhammad me ma'anar Muhammad ina tambayar ku a ba to ba ya kuma shi da kusan sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'anar sa fassarar kalmar Muhammad ya jirgi da ita <coughs> a ga Allah ta tsaya mutum Muhammad ya ne Muhammad baka sani ba da fiya ba wala ba ba maliki ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna a kansa amma bai musamman sunansa ba hmm. wa zai hmm? to wani ya shawabu ma'ana wanda yake abin yabo hmm. asalin daga kalmar hamdu <clears throat> larabawa sun istiqaqin sunaye da yawa kuma suna amfani da su har zuwa yau daga wannan kalmar ta hamdu zaka ji muhammad <clears throat> ana cewa hamad hamidun mahmudun ahmad duk daga wani ne yawa akwai humayyid suna nan dai da dama yanzu zaka ji larabawa suna amfani da su asalin abin da ake nufi abin yabo wanda ake yabonsa to nan sai ta juya abin sai ta ce muzammaman maimakon ta ce muhammadan a fa'ala sai ta ce muzammaman a kaina ma'ana abin sukan nan abin zargi a kaina mun saba masa kaga ce kamata ya ce mutumin kirki yace muhammadan a fa'ala ko muhammad mun yi masa da'a sai ta ce a'a muzammaman a kaina Allahu musta'an sai kuma ta ce wa amrahu a baina umarnin mun ki ba ba mu bi umarnin nasa ba da yake cewa mu mu bauta wa Allah guda ɗaya kada mu bauta wa abin da muka tashi muke bauta wa tare da iyayenmu wa dinahu kalaina addinin ta kuma mun ki shi qala shine iyayya kaji abu abinci takrahu al-ghadab ko albugun ka ba gaban ba albugun ka ki abu a zuciya ka kyamace shi ki mm, ake nufi da kala ma ma wada aka rabbuka wadduha min wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ubangijin ka bai barka ba kuma bai yi ka ba shine wa ma qala mm. to wannan ita ce wannan kalma din wa dinahu qalaina din addinin sa mun yi shi mun kyamace shi وإذا ما كان وضع في waka kenan أبدا rama abin da aka ثم صرفت ستجي وما ستفي فقال أبو بكر سي أبو بكر يكتوى يا رسول الله أما تراها رأتك ما تظننت يا تظننت فقال سيدي ما رأتني أي بتظن لقد أخذ الله ببصرها عني Allah madaukaki ya dauke idan ta daga gare ni ma na ta samu ikon ta gani ba inji manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya kara masa daraja ya kara nuna da duk mutumin da baya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada kuma ya Abu Bakr al-Bazzari أبو بكر البزار Abu Bakr al بكر ya يروي wannan قصة أكسو رواية تاتا وفيها أتكين وأنها سوى إتوانا الأم جميل أروى آه، ما تر <clears throat> أبو لهب لما وقفت على أبي بكر وقفت اللي تقرأ كان أبو بكر رضي الله عنه إلا قالت كتشي أبو بكر هجانا فهمك كي أبو بكر أبو كل الناس وأبو ومن ذنبه فقال أبو بكر سأبو بكر يجي سوى لا ورب هذه البنية yace a'a na rauke da ubangijin wannan gini. ginin ya duba ka'aba domin ma ma'a masallaci a ka'aba suke ko yace na rauke da ubangijin wannan gini ma yantiqu bi-shi'ri shi manzo sallallahu alaihi wasallam baya hulisi da waka shi ba mawaki bane hmm. wala yatafawwahu bihi ya buɗe bakin sa ya faɗi waka fa qalat sai tace innaka lamusaddaq lalle kai abun gaskatawa Allah ya matsa bakin ta faɗi wannan ma'ana kai abun a gaskata kai in ga wannan kundin jiya baya kuma ta fito bayan ta faɗi wannan abin ta faɗa kana Abu Lahab Abu Lahab ya kasance ya faru kullu zalika duk waɗannan abubuwa yana aikata su wa huwa amru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali ku shi bakkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jaruhu kuma makocinsa ne كان بيته كان بيته ملصق ملصقا ببيته gidansa a jikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan annabi ba wani makoci tsakaninsa da abu ga shi kuma bakkansa kun ga a ce kenan duk abin da ke so ya masa na cutarwa yana da damar da zai a jefa kazanta a jefa menene cikin gidan ala cutar da shi a yi dage da firici mara da kyau duk zai yi shi saboda wato makwabtaka كما كان زيده من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذونه وهو في بيته kamar yadda wasu daga cikin makwaitan da Allah sallallahu wasu wasallam da daga cikin kafirai suna cutar da su shi a alhali shi yana cikin gidansa to mu ga nan abin da ke gaban mu a riwaya su da ibn ishaq zai kawo <clears throat> ya kara bayyana waɗannan abubuwa na cutarwar da mashirikai suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba manufar karanta waɗannan abubuwa da bayyana su shine mutum ya ji a jikinsa cewa in dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yafi kowa daraja ya haɗu da irin wannan bala'i iri iri da cutarwa da zabi da cin mutunci a yi masa jini a dake shi a jefe shi da dutse to min babin aula wani wanda ba shi ba in ya samu irin wannan abu shi ma wajibin sai haƙuri kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri kuma Allah zai kawo ƙarshen ko menene na cutarwa ya samu mutum akan hanyar kiwon mutane zuwa ga addini in ya mutum zai ce mutane su bar abin da suka saba su koma su aikata wani abin da ban komai gaskiyarsa to haƙiƙa zai samu tsangwama zai samu eh, cin mutunci daga mutane to wajibin sai haƙuri kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri kuma nasara tana tare da wanda yake kan addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam komai makirci mai makirci komai kiyayyar mai kiyayya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka cikin abin da muka karanta ya amfani mu da shi kuma ya ƙara mana fahimta ya ƙara tabbatar da mu akan wannan addini na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to na zo suka guda biyu kan ku tambaya sai ko sanarwa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الإنسان <clears throat> سؤالي هو يوجد بعض من الناس حينما سلم الإمام من صلاة الصبح يقومون لصلاة النافلة هل هناك الأدلة على ذلك؟ أدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيد لك العافية أسأل الله أن يزيدنا جميعا العافية والسماحة والرحمة والعلم النافع آه، ومن يرى الله أكن في أوسم تعني بايان لمن يسلم لذا سلم الفجر سكن تاشي في سلم نافلة أقول ويه دليلي أكن هل هناك أدلة يتماثل الأدلة ده آه، وجزاك الله خيرا على الكتابة باللغة العربية وبارك فيك ونفع الله بك هنا تنبع نقول يا ويئبا لمن يكلم وانت تبقى اجاسة في لا تلح بجا كلم وليما شو ولا اقيد لي اكل كبام تو إذا اكل اي اكل اكل امن بيتا في نافل في لبا وكل اسبا بعد نافلة انا يقول النافلة المطلقة نافلة المطلقة مثل نتاسي نافلة بابا amma ya zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutumi bayan an yi sallah a asubahi ya tashi yana na sallah ya tambaye shi ne yake cewa raka'atai fajr sai gobe yanzu yake gina kuma bai hana shi ba haka ana rama raka'atai fajr idan mutum bai samu ba ya tafi daga gida da niyyar in yazo masallaci zai yi sai bai samu kafin ya shigo sai aka tada iqama in kuma ya shigo masallaci an tada iqama to baya cikin sunna uku ba can ƙarshe din nan yake bari yi raka aikin da sauri sannan ya zo shiga cikin sani ya samu raka da samu wani duk ba daidai bane in ka shigo na masallaci an da sallah to sai ka shigo tare da liman ai sallah ta farilla da kai bayan an yi sai ka tashi ka iya kawowa wato raka aikin fijirin ka wannan shine ina jin abin da malamin ne yake so ya sami wato ƙarin bayani a kai wannan kuma na wata mace tana neman addu'a yan uwa saboda wata larura da take ta to muna roƙon Allah madaukaki a ya yaye mata wannan damuwa da kuma wannan larura idan ciwo ne Allah ya warkar da shi in kuma damuwa ce ta zuci da ta ɗauke mata hankali ta hana ta natsuwa to muna roƙon Allah madaukaki ya yaye mata ita ya ba ta natsuwa kuma muna roƙon Allah ya ba mu baki ɗaya mu ma tsuwa yadda da kwanciyar hankali kuma ya tsare daga kowace irin fitina kuma sannan ya ba mu lafiya duk mara lafiya a cikin Allah ya ba shi lafiya kuma muna roƙon Allah har yanzu <clears throat> kuma ɗan uwa gaba ɗaya mu ci gaba da addu'a halin da <clears throat> muke ciki na harkar zaɓen nan Allah sa a yi lafiya a tsare shi lafiya duk abin da ake ƙoƙari a kawo na rikici da tashin hankali Allah ya kawar da shi Allah ta bai ba da damar a cutar da addinin musulunci kai musulmi a wannan ƙasa ta mu Allah kuma ya ba wa shugabanni basirar da za su ba su abin da suka zaɓa ba za su ɗora masa abin da su suke so ba Allah subhanahu wa ta'ala ba mu kwanciyar hankali da tsare mana da kowace irin fitina duk abin da zai lalata mana lamarin mu zaman mu nan lafiya muna bautar Allah muna shiga masallatan mu da bauta wa Allah a ce an rasa wannan saboda yaƙi ce ya Allah muna roƙonka kar ka bada wannan damar da za a yi amfani da ita a tawar mana hankali wa akhiru da amana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi